Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a babban rana 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Mahmud a bamu kanun labarai. Wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar kasashen Afirka na ci gaba da ziyara a kasar Burundi domin ganin ta haɗa kan bangarorin da ke rikici a kasar. muhawarar baya-bayan nan ta masu neman tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican ta ɗauki wani sabon salo a afghanistan an saki wani tsohon gwamnan lardin ƙasar makonni biyu bayan da aka yi garkuwa da shi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugabannin addini sun buƙaci matasa su guje wa tada fitina bayan an bayyana sakamakon zaɓe a jamhuriyar nijar matasa shi dai ne ma muna da cira saboda komi su ne za a tura gaba in na kirki ne in na lalata ne masata eh, matasa sai ka gani an sa su cikin wani abu su da kansu ba su san kansu ba ba su san komi ba keke ba su san a can jamhuriyar kamar kuma taron mata ne aka kammala na kasashe goma sha biyar da zumar karawa mata kwarin gwiwa shiga harkokin siyasa su ma suna cikin gwagwarmaya da gwamnatin kasar su domin samarwa mata kaso mai tsoka haka ma a najeriya ko majalisar wakilan kasar ce ta ce za ta samar da doka domin 'yan kasuwa ko domin me mai yiwuwa majalisa ta ɗauki wani mataki na yin doka don haramta ma yin aiki da wata waya da aka san za ta iya zama matsala idan an yi amfani da ita haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabara amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau juma'a wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au na ci gaba da ziyara a kasar burundi domin ganin ta hada kan bangarorin da ke rikici a kasar saboda a shawo kan takaddama siyasar kasar ta burundi ziyarar na gudana ne a karkashin jagorancin shugaban afirka ta kudu wato jacob zuma wanda ake sa ran zai gana da bangarorin gwamnati da na yan adawa da kuma shugabannin kungiyoyin fararen hula wannan ziyara na zuwa ne bayan wacce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kai a ƙasar a wannan mako shi ma a wani yunkuri na shawo kan rikicin ƙasar da aka kwashe watanni goma ana yi shugaban wani shirin kare aukuwar rikice-rikice a yankin tsakiyar afirka richard monsref ya ce ya yi kira ga tawagar wakilan ta au da su gaya wa bangarorin da ke rikici a ƙasar ta burundi cewa za a ɗauki tsawaran matakai a kansu muddin ba su ba da haɗin kai ba tare da kiran a gudanar da wani zama a wajen ƙasar ta burundi mr monsref ya kuma zargi gwamnatin ta burundi da musguna masu adawa da take yi tare da baiwa bambobin mayakan sa kai manyan makaman tsaro a amurka da kawayenta na za mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin ganin an kaɗa kuri'a cikin gaggawa kan ƙudurin ƙara takunkumi akan ƙasar koriya ta arewa takunkumin zai ba da damar a yi bincike kan kowane irin kaya da za a shigar da kuma dakatar da wanda za a fitar waɗanda ake tunanin za a iya yin amfani da su wajen haɗa makamin soji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta gabatar da ƙudurin a jiya alhamis makonni bakwai bayan wata ganawa da aka yi tsakanin amurka da china wacce ƙawaye ne na ƙud da ga koriya ta arewa a wani mataki na nuna ƙarfin kariya da take da shi idan aka harba mata makamin nukiliya a jiya alhamis amurka ta harba wani makami mai linzami daga sansanin sojin da ke california wanda ya doshi tsibirin marshall da ke kudancin tekun pacific akalla ire-iren waɗannan gwaji na makamai masu linzami goma sha biyar ne amurka ta yi tun daga watan janairun shekarar 2011 a karon farko tun bayan da aka cimma matsaya kan shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya iraniyawa suna kada kuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki matsayar dai da aka cimma ta taimaka wa iran an ɗage mata wasu takunkumi da aka ba mata bayan da ta amince ta rage girman shirinta na mallakar makamashin na nukiliya akalla 'yan kasar miliyan 55 ne aka yi wa rajista waɗanda kuma ake sa ran za su kada ƙuri'unsu a zaben majalisar da 'yan conservative suka mamaye mafi yawan kujeru 290 da kuma mafi yawan kujeru 88 na wasu ƙwararru da ke majalisar dokokin ƙasar ita dai majalisar ita ke sa ido akan ayyukan shugaban addinin ƙasar ayatollah ali khamenei wanda ke yanke shawara kan harkokin wajen ƙasar ta iran kwararru a fannin siyasa na kallon wannan zaɓe na 'yan majalisu a matsayin wani zakaran gwajin dafi kan irin kamun ludayin shugaba hassan ruhani wanda zai sake tsayawa takara a shekara mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc muhawarar baya-bayan nan ta masu neman tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican ya ɗauki sabon salo inda 'yan takara suka yi ta da jijiyan wuya a jiya alhamis 'yan takara sun yi muhawara ne akan bautawa batutuwan da suka shafi ma shiga kasar ba bisa ka'ida ba tare da tsare-tsaren amurka akan gabas ta tsakiya da kuma yin ƙiddiga akan kudaden harajin 'yan takarar hamshakin mai kudin nan donald trump ya ƙara jaddada aniyarsa da ya gabatar ta gina katanga a tsakanin amurka da mexico wacce ce zai ƙara tsawonta da taku goma saboda adawar da shugabannin mexico suka nuna kan wannan shirin su kuwa sanata marco rubio da sanata ted cruz sun zargi trump ne da yin amfani da 'yanci rani wajen gina masa wato manya-manyan gidajensa suka kara da cewa trump sai dai ya biya dala amurka miliyan daya saboda yin amfani da yi da mutanen da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba wajen gina masa wasu gidajensa a ƙarshe a afghanistan an saki wani tsohon gwamnan lardin ƙasa cikin ƙoshin lafiya bayan da wasu mutane da ba a san ko ba suka yi garkuwa da shi a ranar 12 ga watan fabrairu a pakistan fazullah wahidi wanda tsohon gwamnan lardin herat ne ya gaya kamfanin jallancin labaran faransa cewa an cece shi ne a wajen wani shingen binciken 'yan sanda da ke arewa maso yammacin pakistan a birnin peshawar ya kara da cewa an yi ta musayar harbe-harbe bayan da aka ceto shi kuma ya ce bai san waɗanda suka yi garkuwan da shi ba a islamabad a makonni biyu da suka gabata 'yan sandan pakistan sun gaya kamfanin dalilancin labarai na reuters cewa suna tsare da wasu mutane uku waɗanda ake zargi na da hannu a garkuwa da aka yi da tsohon gwamnan lardin na herat labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar yayin da ake jiran sakamakon zaben kasar shugabannin addini sun ja hankalin 'yan siyasa da matasa da su guji tada zaune tsaye kamar yadda Sheikh Jabir Ismail ya shaida wa Ibrahim Ka'al Masi Garba a cikin wannan rahoton. Kiran da za mu yi shine musulmi dai ya kamata ya san duk abin da ya abuku daga wajen Allah ne ya kamata a amince da abin da Allah ya yi mutum ba ya yi komi su bisa abin da Allah ya yi kiran da muke mutane kar su manke da kasansu kar su manke da mutanensu kar su manke da al'adansu al'adan niger shine kwanciyar hankali niger babu wanda ya saba da tashi hankali kwanciyar hankali ne mun sani duk abin da aka yi a yi shi cikin ruwan sanyi a bari fitina saboda Eh, manzo Allah yake alfitnatu na'imatun wa la'ana Allahu man aikazaha kaman shi fitina a kunce yake yake Allah wanda wanda ya tada shi daga kwana don kuma Allah da kanshi yana ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku yi tsoro da fitina saboda in fitina ya tashi to wanda zai ji ciwo ba kamar wanda ya tada shi shi kadai ne zai ji ciwon shi kana da wani kira ga matasa matasa shi dai ne ma muna da kira saboda komi su ne za a tura gaba in na kirki ne in na lalata ne sai ka gani an sa su cikin wani abu su da kansu ba su san kansu ba ba su san komi ba keke ba su san ma me yake nufi da abun kawai in sun gani abu ya tashi kura ya tashi gudu dai suna gudu su cikin abu don ka su ma su kiyaye su san kasan nan in ya gyaru nasu ne fa saboda duk wanda suna hayaniya yanzu yanzu nan zuwa shekara goma yana yiwa yawancin su duk sun tayi wane ne zai saura su matasa to akan makalla ita kuma hukumar da za ta gabatar da sakamakon zaben wace shawara ko kira kake da shi gare ta hukumar zabe su dai ba ma kai a gaya musu wani abu ba saboda kahin ma su fara aiki ni da kaina ni na kai musu Kur'ani babu wanda cikinsu wanda bai aze hannunsu bisa Kur'ani sun ranke aikin nan za su yi su saboda Allah kenan su ni ba ni da shakkar su saboda kahin su na gaya musu abin da yana ciki in sun yi aiki yadda ya kamata babu abin da zai same su Shi ma fasto Lawuli Garba ya ce bayan sanar da sakamakon zaben a kai zuciya nesa. To gaskiya wannan lokaci mai muhimmanci ne matuka hakika zaman lahiya kamar yadda ake cewa ya hi zama ɗan sarki. Daidai wannan lokaci irin kiran da muke yi wa jama'a na duka 'yan siyasa da sauran 'yan ƙasa kowa ya yi ƙoƙari ya samu zuciyar shi ruwan sanyi. a yi abin da zai kawo ci gaba cikin ƙasa tashin hankali ko da nan minti guda ne ko na kwana guda ne ya hana ci gaba kenan ja baya ne don haka muna kira ga 'yan siyasa sakamako duk yanda hito a yi kokari a yi haƙuri da shi allah ke ba da iko idan kuma ya ba wani saura su yi nashi su kokari su kawo nasu goyon baya su ma in lokacin su yayi su roƙa ga Allah mai badawa ya ba su wata rana za su yi nasu jagoranci su ma za su yi fatan saura waɗanda suka faɗi su kama musu domin a gina ƙasa tare saboda ba aikin mutum guda ba ne aikin kowa da kowa ne aikin duka 'yan ƙasa ne tare kenan kira da muke yi na farko ga su 'yan siyasa musamman su yi duk iyakacin ƙoƙarinsu kada su tada hankalin jama'a kada su kira ga a yi zanga-zanga ko kuma a yi wani kone-kone Yanzu dai tawagar sa ido ta kungiyar tarayyar Afirka AU bisa jagorancin tsohon firaministan Gabon Jean Indom ta yi irin wannan kiraye-kiraye ga 'yan jamhuriyar Nijar game da abin da ya kamata su yi bayan sanar da sakamakon zaben. Ibrahim Ka'almasi Garba, muryar Amurka daga Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar. ne ba da gaba ba alheri ba a can jamhuriyar kamar kuma mata ne daga kasashen Afirka goma sha biyar suka kammala taron siyasa da zuma kara wa 'yan uwansu kwarin gwiwan shiga harkokin siyasa a kasashen su. Ga Awal Muhammad Garba da karin bayani a cikin wannan rahoton. Yau ne aka kammala taron mata wanda aka yi masa lakabi da suna cewa More Women's in Politics. Kwanaki uku aka yi ana gudanar da taron a fadan birnin jamhuriyar Kamaru ya wunde kasashe goma sha biyar ne suka halarci taron kasar jamhuriyar Kamaru mai masaukin baki cikin tsarin kundin shari'anta mata na da kaso talatin cikin ɗari walau ta bangaren siyasa ko ta bangaren gwamnati wata wanda ta halarci taron daga kasar Cote d'Ivoire ta ce. dukan kasar mu ko kashi goma ba mu da shi amma tana bukatan cewa kasar ta ta ta yi koyi da sauran kasashe ko ma a cikin majalisar dokokinsu ba su da mata sosai haka wata ma wanda ta bullo daga kasar togo ta ce Se en plus, La parité qui a été votée à la fin des années 90 en France a été vraiment un tournant considérable pour la représentation politique des femmes. Après, on s'aperçoit qu'il y a plein de difficultés malgré tout, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas d'école. wannan hali shine kasar mu take yaki da bawa mata su domin jerawa da sauran takorinsu maza wajen aikin gwamnati ko na demokaradiyya ta ci gaba da cewa bukatan a dinga bawa mata su musamman ma a kasashen nahiyar afirka kasashe ne da ba a kula da mutuncin mata za mu tsaya tsayin daka muga cewan mata suna samun su a kasashen nahiyar afirka a birnin cinikai Tsakayyar kasar jamhuriyar Kamarun Duwala an samu wata fashewa a karamar hukumar Duwala ta uku a unguwan Brazzaville yanda bincike ya nuni da cewa samari guda biyu ne amma ɗaya daga cikin su ya sheƙa barzawo ɗaya kuma ya samu mummunan rauni a jikinsa amma yana babban asibiti na sojoji da ke birnin Duwala domin ba shi kulawa kuma yanzu haka ana tatsan labarai daga bakin shi ta yanda suka yi suka samu wannan abubuwan fashewa ko da ke har yanzu ba wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin fashewa Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma bari mu je Najeriya inda majalisar wakilan kasar ta ce za ta samar da dokar da zai rika tallafawa 'yan kasuwa idan gobara ta rutsa da su. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Batun yawaitar tsautsayin gobara a kasuwannin jihohin Najeriya na ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da koma baya ga ci gaban 'yan kasuwa da hada-hadar kasuwanci a ƙasar. Ko a makon jiya ma gobara ta lalata kayayyaki na miliyoyin naira a kasuwar Singa ta nan Kano. bayan rangadin wuraren da gobarar ta lalata da kuma jajantawa 'yan kasuwar da abin ya shafa wata tawaga mai karfi daga majalisar wakilan najeriya ta gana da shugabannin cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adinai da ayyukan noma ta jihar kano honorable alassan ado doguwa shine shugaban tawagar yanzu a cikin yunkurin da muke da shi a kwamitance da kuma iko da majalisa ta bamu ya hada da tattaunawa da shugabannin al'umma shugabannin masarakunan gargajiya da kuma shugabanni na kwararru wadda za su bamu shawarwari ta fuskar yadda za a iya kare yawan afkuwar irin wannan haɗura da ake samu na wuta kuma mun fuskanci ba wai a Kano ne kawai ake irin wannan ba so a ƙarshe ɗaya daga cikin matakin da za mu ɗauka a matsayin mu na kwamiti shine mu ba wa majalisar shawara ta yadda za a yin dokoki don kiyaye afkuwar irin waɗannan abubuwan kuma ko a tattaunawa da muka yi da yawancin mutanen da muka sadu da su sun nuna mana mafi yawan haɗuran wuta da akan samu a kasuwanni yana faruwa ne bayan an rufe kasuwanni ɗauke-ɗauken wuta da akan samu a gari yana haifar da matsala a sami kamar spark na wuta wayoyin da ake amfani da su marasa inganci musamman wayoyin da ake shigo da su da kasashen waje mutane sun tabbatar mana su ne masu launi akwai wayoyinmu na ƙasa da kayan aikin wuta na ƙasa kusan sun fi na wajen ma inganci to ɗaya daga cikin tunanin da muka fara yi shine mai yawa majalisa ta ɗauki wani mataki na yin doka don haramta ma yin aiki da wata waya da aka san za ta iya zama matsala idan an yi amfani da ita da inganta harkar tsaro da sauran abubuwa da ake da su na'urori na zamani don hana faruwar ko afkuwar gobara ko irin waɗannan abubuwan da ka iya tada hankali duk za mu iya idan mu inganta lafiya da rayuka da dukiyoyin mutanen mu. Alhaji Dalatu Abubakar da ke zaman mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano ya ce suna da babban tsarin baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya shawara kan yadda ya kamata ta tallafa harkokin kasuwanci a musamman Kano. Kowa ya sani ko wanda yake gida a kwanciya san yanzu a farfado da masana'antu. Wuta ce, da kuma wasu ba su da jari a hannunsu masana'antunmu da yawa ai suna zaune babu wuta yadda ƙasar nan take ciki kuma ana cikin wahala kuma a ce an samu gobara kaga dole sai gwamnati ta shigo ta taimakawa 'yan kasuwa especially wanda suke ƙananan 'yan kasuwa ne. can ba take idan aka samu irin waɗannan matsaloli na gobara ko na rashin jari ko na wani abu a kafin ta kai ga sauran hukumomi ana tara 'yan kasuwa ana musu hudu ba su duba abubuwan da zai kawo gobara kamar masu shayi da sauransu da kuma waya wacce bata da kyau a daina amfani da ita domin wasu 'yan kasuwan kawai suna jona waya ne ba sa ma kiran electrician su jona su tafiya su so kuma dole idan ta za ta iya spark kuma dole a samu gobara Alhaji Dalatu Abubakar kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. To da har yanzu ana sayar da sashen Hausa ne na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata malam ya tsaya ne a inda yake magana yadda zaka ɗau yaranka ka kai su almajiranci ba tare da tantance ma ina ka kai su ba wani ma in kuka rabu shi kenan sai wani jikon. Inda ya ɗora daga kan bayaninsa da ya faro tun a makonni biyu da suka wuce zai kuma ƙara shi a wannan mako. Malam Mustapha Imam Sitti ya ci gaba da cewa. Makarijul hurub na harafa ba a damu da su ba, a kararraya ba a gane radu da rawa sai a kararraya shaka nan. Wala bolina sai a ce wala lalina. Karatu irin na gargajiya haka an wuce shi yanzu duniyar zamani ilimi ya yadu saboda haka babban abin kira ga iyaye su lura da tarbiyyar 'ya'yansu su tsaya su karantar da 'ya'yan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta su da samun rabo na 'ya'yan to ya wajabta musu su kuma su lura da tarbiyyar 'ya'yansu su tsaya su kasa su tsare me yaro yake ciki ya tafi makaranta me yaro yake ciki ya dawo daga makaranta me yake ciki a unguwarsu domin baƙaƙen abokai ma suna nan kana gini ne suna warwarewa malam mustapha imam zaka taras yaran watakila sun bi ta wata hanya da kyar sun samu ko sun samu karatun ko sun koyi wata sana'a sai kuma ya zama iyayen daga baya bayan karfi ya kare gashi ba su kula da yaran ba kuma sai su zo su zura wa yaran yaran ido ina da ɗa kamar wani amma kuma baya kula da ni kana jin iyaye suna da kaico idan irin wannan ya faru babba makuwa yanzu baka tarbiyyantar da yaro ka karantar da shi ba shi ya yi buge-bugen da ya yi ya je ya san yadda ya yi sata ya yi me ya yi dan rawa ya je ya bi ko ɗan goge ya je ya bi ko gidan mata ya je yana wanke-wanke ana biyansa ya shiga wata 'yan ni'imar daular duniya ya zo gida kawai kai kuma sai ka zo ka sa mai ido ka ce ya kawo ka ka daɗa nuna mai cewa abin da ya yi ɗin nan mai kyau ne mara kyau ne a daidai ya yi kamar misali Allah ya baka ya mace da yawa za ka ga 'ya'ya mata masu talla a titi a tasha-tasha ga sunan da yawa barkata yarinya da sassafe ko ubanta bata je ta ce mai baba ina kwana baya uban ya tashi bata sani ba amma uwar ta toya mata kosai ko waina ta tafi tashan mota ta je tana talla almajirai na biye da ita yu wani abin takaici da zarar an sai wainan an zuzzubawa almajirai a cikin kwano to kuma su yaran almajiran za su karɓa kuɗin sai a dawo mata da wainar sai kuma su sake wani cuwatuwa a sake bin wani alhajin ya sake saya to ta samo kuɗinta ta zo kai uba baka sanya aka yi ce fanan yau ya aka yi aka yi yarinyar nan ta samu kuɗi ba ka karɓa abin da ta samu ka ga wannan da ɗai ka gina ta akan sharri sharrin da ba zai kankaru ba saboda mai bata da tarbiyya bata je makaranta ba bata san buhin ba kawai kai bukatar ka ta je ta samu kuɗi tana ɗagawa ta kai shekara goma sha hudu shikenan samari sun fara kai mata hari to don an je an yi mata faɗe laifin waye don kai ka ta ta fita kai ka ta har idan ta ya buɗe da sanin kuɗi saboda haka a halin da ake ciki idan mutanen banza suka sami yarinyar banza wanda ba abin da ta sani sai kuɗi tana ganin yau ba ta samu kuɗin ba amma ga wani ya zo ya ba ta ɗari biyar zuwa dubu ɗaya saboda haka ba ta damu ba ta buɗe mai budurcinta yaya wannan tarihi na lukman yake da maganar tarbiyya na ga an kawo wannan abun a littattafai da yawa har wani abun ma yana nema ya shiga cikin littattafai na labaru ah, da muke gani ana yin misali da shi to alhamdulillahi gajeren tarihi amma mai fa'ida da amfani annabi lukman abin da ya jawo hankalin ɗansa a kai shine kada ya yi shirka da allah farko kamar yadda na ambata a baya shine in allah ya baka ni'imar ɗa ko ya to ka fara nuna musu sanin allah kada su yi shirka da allah domin shirka kamar yadda annabi lukman ya ce inna shirka la zulmun azim shirka wani zunubi ne wani abu ne wanda yake mai girma duk abin da za ka gaya ma ɗanka ka jawo hankalinsa a kai shi ne ka ja hankalinsa a kan kada ya kuskure ya shirka inna allaha la ya gafiru an yi shirka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha allah bai ya gafara ga wanda ya hada shi da wani amma yana gafara ga wanda ya so saboda haka shirka babban al'amari ne mu nuna ma 'ya'yanmu ainihin kada su kuskure su hada allah da wani a wajen bauta duk abin sai ya zo da sauki To Malam Mustapha Imam Sitti da ka samu lokaci kai magana da Musulunci tushen rayuwa, a nan za mu yi sallama da kai sai wani lokaci. A madadin Nasiru Adamu El Hikaya da ya tattauna tare da shi sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Cibahiro Deodone. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. ka kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai To yanzu kuma mun zo ga ra'ayin da ku masu auro kuka aiko mana. A gaskiya abin kunya ne a ce hukumar zaben ƙasar Nijar ba ta bayyana sakamakon zaɓe da aka gudanar a Lahadin da ta gabata ba, wannan yana nuna cewa akwai wani lalluban al'amari da gare ta sako daga abdulsalam muhammad lema tsagem sai kuma sakon bala muhammad dambam jihar bauchi wanda ce salamu alaikum voa hausa jinkirta bayyana sakamakon zaben kasar nijar da hukumar zaben kasar ta yi babu lauje cikin naɗi fatan mu dai allah ya zaɓa musu shugaba na gari sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ce ya kamata jam'iyyar apc ta ɗauki mataki akan sanata bukola saraki domin mun ji ya haɗa kai da yakubu dogara da wasu sanatocin jam'iyyar pdp wanda yin hakan cin amanar jam'iyya ne muna kira ga hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar da ta kwatanta gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon zaben kasar su da aka gudanar. Sako daga Muhammad mai kamiya Oje Kwatas Gombe. Assalamu alaikum BOA Hausa. A gaskiya dama Hausawa na cewa ba a yaban dan kutulu sai a shekara da yatsu. Ba don kuma yasa na faɗi haka ba, sai don wannan sakamakon zaben na jamhuriyar Nijar sako daga din gyada da dutsen ma sai kuma wasikar bilkisu matar garba na halikan ba unguwar dogwari ni kamba wadda ta ce don allah ya hausa ku gaya wa ministan mata ta najeriya da ya kamata ta mai da hankalinta akan mukamin da take rike da shi wajen yi al'umma aikin da ya dace musamman ma mu matan najeriya ta rungumi kaddara akan rashin samun zaman gwamnan taraba domin dai mulki na allah ne da fatar allah ya sa hakan ne mafi alheri gare ta da ƙarshe sai saƙon garba sabiola gashi wa jihar yobe wanda ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama in yi tofin alatsi ne ga 'yan kasuwa masu fakewa da tashin dala suna ƙarawa talakawa farashin kayan abinci a ƙarshe nake addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa ta tsadar kayayyakin masarufi a najeriya amin to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. a yau juma'a wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar kasashen afirka na ci gaba da ziyara a kasar burundi domin ganin ta haɗa kan bangarorin da ke rikici a kasar saboda a shawo kan takaddamar siyasar kasar ta burundi ziyarar na gudana ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban afirka ta kudu jacob zuma wanda ake sa ran zai gana da bangaren gwamnati da na yan adawa da kuma shugabannin kungiyoyin fararen hula wannan ziyara na zuwa ne bayan wacce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya kai a kasar a wannan mako shi ma a wani yunkuri na shawo rikicin ƙasar da aka kwashe watanni goma ana yi amurka da ƙawayenta na ingiza mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin ganin an kaɗa ƙuri'a cikin gaggawa kan ƙudurin ƙara takunkumi akan ƙasar koriya ta arewa takunkumin zai ba da damar a yi bincike kan kowane irin kaya da za a shigar kasar da kuma dakatar da wanda za a fitar waɗanda ake tunanin za a iya yin amfani da su wajen haɗa makaman soji a karan farko tun bayan da aka cima matsaya kan shirin nukiliya tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya iraniyawa suna kaɗa ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki matsayin dai da aka cimma ta taimaka wa iran an ɗage mata wasu takunkumi da aka ƙaba mata bayan da ta amince ta rage girman shirinta na mallakar makamashin na nukiliya akalla 'yan kasar miliyan 55 ne aka yi wa rajista waɗanda kuma ake sa ran za su kada su a zaben majalisar wanda 'yan conservative suka mamaye mafi yawan kujeru 290 da kuma mafi yawan kujeru 88 na wasu ƙwararru da ke majalisar dokokin ƙasar muhawarar baya-bayan nan ta masu neman a tsayar da su 'yan wato takarar shugabancin ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican ta ɗauki wani sabon salo inda 'yan takarar suka yi ta wato ta da jijiyar wuya a jiya alhamis 'yan takarar sun yi muhawara ne akan batutuwa da suka shafi masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba da tsare-tsaren amurka a gabas ta tsakiya da kuma yin ƙididdiga akan kudaden harajin 'yan takara to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya hajiya umma ma'aikaciyar gidan rediyon najeriya gwagwallar da abuja na murna auren ɗiyarta hassana hamza da angonta yahaya adamu maina wanda za a ɗaura gobe asabar a gidan mai optima da ke hanyar lokwaja a gwagwalada haka shi ma hassan jiya shi ma muna taya shi murnar dauran aurensa da amaryarsa sa'adiyya muhammad wanda za a ɗaura gobe a unguwar um, kuntuku shi ma a unguwar gwagwaladan allah ya ba da zaman lafiya yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ma maryam bugaje da suka taimaka da julie gresham wadda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya vasco ni ladan ibrahim awa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila ke dakon mu domin su gabatar sai an ji manku. ku